za mu ɗora a cikin karatunmu na littafin al'ubudiyya littafin shaikhul islam ibn taymiya rahimahullah littafin da yake raddi ga wasu daga cikin masu riƙo da sufanci musamman waɗanda suka zo daga baya-baya akan aƙidar al-hulul ko wahdatul wujud ko al-ittihad Shekul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ya yi ƙoƙari ta hanyar kawo ayoyi da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana da cewa zamantowar bayan Allah masu bautar Allah masu bin umarni masu barin abinda Allah ya hana wannan makamin shi ya fi kowane makami ɗaukaka a wurin Allah dukkan mutumin da ya shiga ƙarƙashin faɗar Allah ya ibadi to ya samu wani matsayi da wata martaba wacce ba kowa ne ya same ta ba shi yasa alqadi iyad al-maliki yake faɗa a cikin wasu baitoci biyu nashi yake cewa wa mimma zadani sharafan wa izza dukhuli tahta qawlika ya ibadi وأن وفدت بأخمس أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا وتقول أتوا مما زادني شرفا وعزا يلا لدتكين أبن دي قال من جرما يا قال من توككا وفدت بأخمس أطأ الثريا أنك كمنا تاكو ولن الثريا الثريا taka shi da ainihin kafafuwa na ma'ana saboda ɗaukaka da na ji ina da na samu dukhuli tahta qawlika ya ibadi abinda ya bani wannan matsayin shiga ta karkashin faɗarka ka ya ku bayina wa an arsalta ahmada li nabiyya da kuma aiko da annabi sallallahu alaihi wa sallama da kai a matsayin annabi na wanda zai dora ni bisa turba ashe ka zamanto bawan Allah mai bautatawa Allah babu matsayi da ya kai wannan To amma waɗanda suka zo daga baya-baya cikin waɗanda suka riƙe hanyoyin sufanci a matsayin hanyoyi na bautar Allah, wanda har aƙidinsu suka kai su zuwa ganin cewa babu wani abin da za ka iya nunawa ka ce akwai shi sai Allah. Duk wani abin da ake gani ko a taɓa ko a ji, to ba ya da samuwa a hakika samuwar ta Allah ce saboda haka a matsayin babu shi Allah ne a gurin sannan kuma dukkan abin da bawa yake yi to yana wato Allah ne yake yin wannan abin suna cewa la fa'ila illallah babu mai yin wani abu sai Allah shi kadai saboda haka ya zama na ba sa bambance tsakanin abu mai kyau da mara kyau ba ta bambanci tsakanin alkhairi da sharri ba ta ganin amru bil ma'ruf ba ta ganin nahyu anil munkar kamar yadda shekul islam yake cewa la yastahsinuna hasanatan wa la yastaqbihuna qabihatan ba ta ganin akwai wani abu mai kyau ya ba su sha'awa ba ta ganin kuma akwai wani abu mai mummuna domin su la yarawna al-fa'ila al-haqiqi illa Allah duk kuma wanda yake gani kullu man yara li nafsihi fi'lan fa innahu yu'aqabu wa yudam kaga kenan babu bambanci tsakanin mai bautata wa Allah da wanda baya bautata wa Allah babu bambanci tsakanin mai yi wa Allah sujjada da mai yi wa gumaka sujjada babu bambanci tsakanin wanda yake da'a da wanda yake sako babu bambanci tsakanin wanda yake tauhidi da wanda yake shirka babu bambanci tsakanin mai bin sunna da mai bin bid'a wannan hanya ita ce ibnu taymiya a wannan littafi yake ta kokarin ya yaka a kuma yana cewa wannan hanya yawanci waɗanda suke mabiya ɗariƙun sufaye na baya-baya wato ba na farkon ba ba irin su abdulkadir jelani ba ba irin su ibrahim ibrahim ibn adham ba irin su Ibrahim Tusturi da sauransu da sauransu ba irin waɗannan ba waɗanda suka zo daga baya baya irin su Ibn Arabi irin su Ibn Sab'in irin su Ibn Farid irin su Al-Qunawi da sauran irin waɗannan su ne waɗanda suke da irin wannan aƙidu Ibn Taymiyyah yana cewa ونظائر ذلك مما يفرق الله فيه بين الحق والباطل bayan ya jawo mana ayoyi da muka karanta su a wancan satin waɗanda duk suna nuna akwai bambanci tsakanin al-khaliq wal makhluq akwai bambanci tsakanin al-abid wal ma'bud akwai bambanci tsakanin at-ta'i wal asi akwai bambanci tsakanin al-mu'min wal kafir Ko bayan ya gama kawo waɗannan ayoyi waɗanda suke karara suna nuna wannan sai yake cewa ire-iren waɗannan daga abin da Allah yake bambance tsakanin ahlil haqqi wal batili yake bambance tsakanin masu bin gaskiya da maƙaryata, wa ahlil ta'ati wal ma'siya da masu yin biyayya da masu sabo wa ahlil birri wal fujuri yake bambance tsakanin masu biyayya da masu kangarewa da fajirci wa ahlil huda wal dalal yake bambance tsakanin masu bin shiriya da masu bin bata wa ahlul ghayyi war rashad yake bambanta tsakanin waɗanda suka tabe suka bace da waɗanda suke kan tafarki wa ahlus sibt wal kadhib yake bambanta tsakanin masu gaskiya da maƙaryata yace faman shahida al haqiqata kauniyya دون الحقيقة الدينية سوى بين هذه الأصناف المختلفة التي فرق الله بينها غاية التفريق wanda duk zai dubi cewa ai komai yake wakana da kaddarar ubangiji ne saboda haka mai sako ma kawai kaddara ce ta ubangiji ba ne na ubangiji mai kafirci ma haka Allah ya so ya yi kafircin da bai so ba zai kafircin ba to duk wanda zai ɗauki wannan ya daidaita shi da kasancewar Allah ya ce yi da'a ya ce yi gaskiya ya ce yi sallah yi azumi ya ce a so annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce a bar bautawa gumaka ya daidaita wancan mai saban Allah mai kangarewa da wanda yake da'a akan cewa dukkaninsu suna tafiya ne bisa abin da Allah ya riga ya kaddara ya hukunta to idan har zai yi haka sawwa baina hadhihi al-asnaf al-mukhtalifa to dukkan waɗancan ayoyi da suka kawo mana abubuwa daban-daban to shi sai daidaita tsakanin su allati farraqa Allahu min baina ghayat at-tafriq abubuwan da Allah ya riga ya rarraba su rabawa wacce take ta fito gaya ta fito matuƙa sosai kowa zai iya ganewa a cikin littafin jawahirul ma'ani na Aliyu Harazimi mujalladi na ɗaya shafi na ɗari da tamanin da hudu zuwa ɗari da tamanin da biyar. Ahmad Tijjani yana cewa fa kullu abidin aw sajidin li ghairi Allah fi abada wala sajada illa lillah لأنه هو المتجلي في تلك albas. وتلك المعبودات كلها فسجد لله تعالى و آه، في تلك الألباس وتلك المعبودات كلها وتلك المعبودات كلها تسجد لله تعالى وتعبده وتسبه خالق وتسبهه خائفة من سطوة جلاله سبحانه وتعالى ولو أنها بردت لعبادة الخلق وبرزت لعبادة الخلق بدون تجليه فيها لتحطمت في أسرع من طرفة عين لغيرته تعالى لنسبة الألوهية إلى غيره وتؤذن لك تشوى فكل عابد دون وليك بوتا أو ساجد كويك سجدا لغير الله دون الله fi zahiri a zahiri abinda za mu gani a zahiri yana sujjada ga wani Allah yana bautata wa wani Allah ma abada wala sajada illa lillah to wannan ba wanda ya bautata wa ba wanda ya sujjada sai Allah ta'ala wato duk wanda kaga yana sujjada ga wani Allah a zahiri yana bautata ma wani Allah to ka san da sanin cewa wannan mutum ba wani yake bautata wa ba face Allah yace li'annahu huwa al-mutajalli fi tilka al-albas domin shi ya fito a wannan kama in ka gan shi yana bauta gunki to Allah ne fito a kamata gunki in ka gan shi yana bauta wasa, Allah ne fito a kamata sa in ka gan shi yana bauta itace Allah ne bayyana a kamata itace duk abin da ka ga yana bautawa Allah shi shine mutajalli fi tilkal albas ya fito a wannan kama wa tilkal ma'budat kulluha kuma duk waɗannan abubuwan da ake bautatawa ko waɗannan gumakan ko shanun ko kaburburan dukkaninsu tasjudu lillahi Allah suke wa sujjada wata ta'buduhu kuma su shi suke bautatawa wa tusabbihuhu shi suke wa tasbihi kha'ifatun min sabwati jalalihi subhanahu wa ta'ala yace duk waɗannan abubuwan da ake bautawa su ma suna tsoron Allah suna fargabar Allah ya kama su da ukubarsa walau annaha baradat li ibadatil khalqi da a ce za ta wannan gumaka za su bayyana su fito su karan kansu domin a bautata musu بدون تجليه فيها ba tare da Allah ya yi tajalli ya fito a cikin kamar su ba da su karan kansu suka fito ba tare da Allah ya yi tajalli wato ya fito a cikin kamar su ba la tahaqqamat fi asra'i min qabati aynin to da waɗannan gumaka ko waɗannan abubuwa da ake bautawa da sun halaka sun ruguje cikin abin da yafi kiftawar ido gaggawa Ni gairatihi ta'ala saboda kishin sa ubangiji linisbatil uluhiyyati ila ghairihi a jinginta bauta ga waninsa wato tunda kaga ana bauta gumakan suna nan ba su rushe ba ana bauta wa suna nan ba su halaka ba to Allah ne ya tajalli cikin su in ba dan yayi tajalli ba to sai su halaka to sai yake kawo aya don don ka yadda yace qala subhanahu wa ta'ala li kalimihi Musa ga abinda Allah yake cewa annabinsa da yau magana da shi annabi Musa inni la ilaha illa ana fa'budni ni ne abin bauta babu abin bauta da gaskiya sai ni don haka ka bautata min yace wal ilahu fil lugati wal ma'budu abin bauta kuma a luga in an ce al ilahu a luga shine wanda ake bautatawa bil haqqi da gaskiya wa qawluhu la ilaha illa ana da Allah yace babu abin wa sai ni ya'ani yana nufin lama abu da gairi ba abin da ake bautawa sai ni wato duk abin da kaga ana bautawa Allah ne wa in abada al-awsana man abadaha ko da kuwa wanda ya bautata gumaka ya bautata wa gumaka fa ma abada gairi ba wani ya bauta wa sai ni wala tawajjahu bil qudu'i wat tadallul li gairi kuma ba wani suka kankantar kai ba ba wani suka suka kankantar bauta ba sai ni kadai to kaga wannan shine abin da Ibn Taymiyyah yake magana suna daidaita mai bautar gumaka da mai bautar Allah suna daidaita mai bin gaskiya da wanda yake bin a barna suna daidaita ‘yan aljanna da ‘yan wuta. Idan kana duba kususul hikam na Ibn al-Arabi, wanda Ibn arabi wanda yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ne ya bashi ya ce gashi daga Allah yake ka je ka karantar da al'ummata, al'ummata su karu saboda haka ya zo ya kawo mutane kususul hikam ya ce gashi daga Allah yake don haka sai ku karɓa ku amfana to in kana karanta abin da yake faɗa a ciki kusan za ka ga duk ma tuhumar annabawa yake yi dan me annabawa suka zo za su raba mutanen su da bautar gumaka dan me annabi ne zai zo yayi tayin kira har shekara dubu ba hamsin yana ta kokarin sai ya fitar da mutane daga cikin bautar gunki ai ba za su taɓa yadda ba saboda su Allah suka ga yayi tajalli cikin gumakan suke bautatawa ya zai fito da su daga haske ya da su cikin duhu abin da yake faɗa kenan don haka yana yana sifanta da'awar annabi Nuhu alaihi salam da da'awa ce ta makirci to shine ibnu taymiya yake cewa hatta ta'ulu bihi taswiya ila an yusawwi bayna Allah wa bayna al-asnam har ya kai shi ya daidaita tsakanin Allah da gumaka kamar yadda muka ji a wannan kama qala ta'ala kamar ayan da Allah yake cewa tallahi in in kunna la fi dhalalin mubin id nusawwikum bi rabbil alamin Allah yana maganar mu shirikai. waɗanda suka fanɗare suna rantsuwa da Allah suke cewa mun kasance cikin bata mabayyani yayin da muke daidaita ku da ubangijin halittu to amma ga shi nan ana daidaita Allah da gumaka ana daidaita mai bautatawa Allah da mai bautatawa gumaka a matsayin wannan shine hakikanin tauhidi to kaga wannan barna barna ce babba bal kad ala amru bi ha'ula'i kai al'amari ma ya kai ga waɗannan mutane ina an sawwallaha bi kulli mawjudin suka daidaita Allah da duk wani abu samanne duk wani abu samanne ne yake da Allah wa ja'alu ma yastahiquhu min al suka sanya abinda a Allah ya cancanta na abautata masa na ai masa da'a suka sanya shi zan haƙƙi ne ga dukkan wani abin da yake saman kun ga ibnu taymiya yana magana yana wannan magana tun kafin a rubuta jawahirul ma'ani amma in ka ji abinda da muka karanta yanzu ka ji magana ibnu taymiya sai ka ji kamar da su yake ashe kaga dole a yaki da ibnu taymiya irjaluhu huwa wujud al-makhluqat suka ce shine sabuwar halitta don haka shine ainul makhluqat wa hadha min a'zam al-kufr wal ilhad ibnu taymiya ce babu kafircin da ya kai wannan babu ilhadin da ya kai wannan وهؤلاء يسير بهم الكفر إلى أنهم لا يشهدون أنهم عباد الله كافر ما ينا كي وغريسو حس دنجا غرين سوبا باين الله بني لا بأنهم لا بمعنى أنهم معبدون ولا بمعنى أنهم عابدون باسا غنين سو masu bautatawa Allah ne a matsayin bayinsa masu bautatawa Allah ba su ganin su a matsayin bayinsa ne wanda sun ko sun so su bautatawa Allah wato bi ma'ana abiduna masu bauta Allah suna so ko mu'abbaduna waɗanda ake tilasta su don suna yin bauta duk ba su ɗaukar kansu cikin wannan matsayi iz yashhaduna annahu anfusahum hiya alhaq suna ga ai su kansu su ma Allah ne kama sarraha bi zalika dawazituhum kamar yadda dagutan su suka faɗa kabin arabi kabin arabi kamar ibn arabi sahibul khusus mai littafin khususul hikam wa amsalihil mulhidina da ire-irensa fantararru al-muftari da masu ƙarya masu ƙage kabni sab'in kamar ibnu sab'in shi wannan ibnu arabi sunan shi muhammad ibnu ali ibnu muhammad al-hatimi at-ta'i a haife shi a andalus al-andalus can cikin garin marsiya a shekara ta ɗari biyar da sittin ya yi yawo ya shiga garuruwa da dama ya shiga al-maghrib al-arabi irin su tunis irin su al-Maghrib ya shiga ya je Masar ya yi yawo har ƙarshe dai ya zo ya zauna a Sham ya zauna a garin Dimashq a nan ya gama rayuwarsa ya wallafa littattafai a nan daga ciki akwai al-Futuhat al-Makkiyya wanda cike yake da shirka da kangarewa Allah da khususul hikam da sauransu yana daga cikin waɗanda suke ganin duk abin da kake gani na halitta to ba da samuwa a zatinsa samuwa ta zati kawai ta Allah ce don haka babu wata zaki ta hakika babu wata zaki ta hakika baya bambance tsakanin abubuwa guda biyu yanzu za mu bambance tsakanin Muhammadu da Isa tsakanin mutum da dabba tsakanin sama da ƙasa tsakanin mai rai da marar rai tsakanin Allah da sauran halittu shi duk baya ga akwai wannan bambancin yana da duk wannan abubuwan masu yawa wanda ido yake ganin su daban-daban suna suna komawa ga zati ɗaya ne shine Allah to shi yasa ma yake cewa a wasu baitocinsa ya khaliqal ashiya'i fi nafsihi anta lima takhluquhu jami'u takhluqu ma la yantahi kaunuhu fika fa anta ad-dayyiqul wasi yace ya kai wanda ka halicci abubuwa amma a cikin kanka anta lima takhluquhu jami'u kai ka tattare duk abubuwan da ka halitta ma'ana duk abin da ka halitta suna koma ne da zatinka takhluqu ma la yantahi kaunuhu fika kana ta halittar abin da duk gaba ɗaya yake kasancewa cikin ka ne fa anta bayyukul wasu ka zan kai a matsa kake kuma a faɗaɗa kake wato yana cewa duk abubuwan da ake gani ga sunan da yawa da yawa Allah din ne sannan kuma gashi guda ɗaya to da wannan da trinity wanda yake sauki to saboda haka yana fassara ayar da take cewa ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid kaga dukkan wanda yake karanta wannan ayar ma'ana guda ce kawai take zuwa kwalwarsa ita ce ya ku mutane ko ne masu buƙatuwa zuwa ga Allah ko ne ke da talaucin buƙatuwa zuwa ga Allah wallahu Allah ko huwal ghaniyyul hamid shine mawadaci wanda ake godewa amma shi ibn al-arabi ba haka yake ganin fassarar ba yana ga wannan aya abinda take karantarwa tana karantar da mu cewa ubangiji shi ne ke ya halicce mu muna da muna da bukatuwa zuwa ga sa shi ma kuma yana da bukatuwa zuwa ga zatin yana da bukatuwa ya ta jabbi cikin zatin mu domin a ganshi a matsayin mu mu ma kuma muna bukatuwa wajen sa ya ciyar da mu ya ba mu rayuwa saboda haka mu shi ne shi mu ne mu muna buƙatuwa zuwa gare shi yana buƙatuwa zuwa gare mu kaga wannan ai gaba ɗaya inda ayat ta yi daban shi kuma abin da yake faɗa daban ce bambancin mu kawai mu ana kiran ana kiran mu mukallafai shi ba a sa haka mu ana kallafa mana yi kaza bar kaza shi ba a kallafa masa shi ne kawai bambancin mu yake cewa fa yahmuduni wa ahmuduhu wa ya'buduni wa a'buduhu wa fi halin uqirru bihi wa fil a'yani ajhaduhu wa wa a'rifuhu fa ashhadu kaga yana nuna dai duk shi kadai ne kawai shi da shi ne suke ta ta abin nan ya gode mun ni ma in gode masa ya bauta mun ni ma in bauta masa in ina cikin hali sai in yadda da shi in na dawo cikin sauran abin nan sai in ga babu shi sauran ayan sai in ga babu shi fa shi ya san da ni fa unziru ni kuma in ga ai babu shi wa arifu fa ashhadu kuma in san shi sai in gaishe cikin halittu duka ka duba irin wannan maganganu to saboda haka shi ibn al-arabi yana ganin duk abubuwan da a cikin a cikin al-futuhat al-makkiyya littafin sa al-futuhat al-makkiyya a cikin yake cewa wa mal kalbu wal khinziru illa ilahuna wa ma Allahu illa rahibun fi kanisati kare da al-khanzir da abin bauta ne kuma ba wani ne abin bauta ba sai wannan da yake cikin coci yana ibada wato fada a coci shi ma Allah ne to kaga wannan ita ce aqidar da ake kira wahdatul wujud kuma ibn al-arabi ibnu arabi yana daga cikin waɗanda suka assasa ganin a daidaita addinai su zan daya ya zama addinai duk ɗaya ne inda dukkanin addinai Allah suka nufa to mutumin da zai ce masu bautata wa gunki ma Allah suke bauta kaga a sa dukkanin addinai daidai ne yanzu mun san qadiyar wahdatul adiyan wato daidaitar addinai ko hada kan addinai wanda ake ta kokarin a dasa ta wannan aqida a dasa ta cikin cikin al'ummar musulmi mun san irin kudaden da kasashen yamma suke kashewa wajen su ga sun hada sun dasa wannan aqida cikin kasashen musulmi a nan muna da ƙungiyoyi da dama waɗanda suna suna ta ƙoƙarin yaɗa wannan aƙida haɗa kan addinai har ka daina jin bambanci tsakanin mai bautawa rana da mai bautawa Allah ka daina jin bambanci tsakanin mai bautawa yanzu da mai bautawa Allah duk a ɗauka abu ɗaya ake yi shi yana cewa Ibn Arabi yana cewa ka guji ɗaukan aƙida ƙwaya ɗaya in kai haka to kai asara wato ka raba ƙafa in can abu amfanin yake kaci in ma nan amfanin yake kaci amma ka tsaya kai tafin abu guda ɗaya ƙarshe kuma ya zo ba naka ne daidai ba kai asara ai gara ka ɗan raba kafa to wannan shine ibnu arabi ibnu sab'in shi ma ɗaya ne daga cikin miyagun sufayen da suke ta kokarin yayata wannan aqida ta wahdatul wujud sunan shi abdulhaq haq ibn ibrahim shi ma mutumin andalus ne mutumin isbiliya ne tun a cikin garin sai kokarin fito da wannan aqida to amma da yake lokacin da ya bayyana a ƙarshen daular murabitin ne daulatul murabitin masu karanta tarihi sun san daulatul murabitin daular yusuf ibn tashifi daula ce ta ahlus sunna tsantsa babu abin da ake kokarin yada a daular sai kitabu sunna daular yusuf ibn tashifi ta jima tana mulki saboda haka duk wani abu na bid'a bai samu gindin zama ba a lokacin daular daular al-murabitin a andalus hatta mazhabar ash'ariyya wanda in kana kwatanta da waɗannan abubuwa za ka ga kana da sauki to ko ita bata samu gindin zama ba a lokacin a Maghrib al-Arabi a lokacin daular Yusuf ibn Tashiri. Tashifi yasa in kana karanta risala ta Abu Zaid al-Qayrawani sai ga ana tabbatar da sifofin da ahlus sunna suke tabbatar da ana tabbatar da istiwa'i ubangiji wa alal arshi tawa kaga a cikin risala muke karanta wannan saboda shi mai risala a lokacin ya rayu a lokacin daular Yusuf ibn Tashiri. haka nan zamu ga irin su ibn Abdul Barri al za mu ga aqidar su tsantsa aqidar ahlus sunna ba a samu lalacewa ba sai da daulatul muwahhidin ta karbi ke andalus daular ibn Toma yayin da ya zo ya yi aiki ya karya wannan daula ta ta tauhidi sai ya zo da daular sa da ya kira daulatul muwahhidin wai suke kan tauhidi ba irin bid'a da ibn Tumar bai abin nan ba ibn Tumar almajirin da zalili saboda haka sai ya fito sai ya taho da tukancin sa da ya guzuri wanda ya karanta a hannun da zalili don haka ya zo ya shi ya ci gaba da yada shi kafin wannan littafin iya ulumuddin na gazali ƙona shi aka dinga a andalu ƙona shi aka yi so almazari su ƙafin iyas ya kar wannan littafin suka yaki ba ne. manyan malaman malikiya ne duk masu karanta malikiya suna jin sunayen su a muktasar ko a wasu littafai sun yaki waɗannan littattafai saboda abubuwan da suka kunsa na farna don haka shi kansa ibnu sab'in ya halarci ƙarshe-ƙarshen daular don haka bai iya samun zaman lafiya ba a cikin andalus ya gudu ya dawo Tunis dan ma malaman Tunis suka suka fatattake shi ya kasa samun zama a nan ya gudu Masar suka aika wa malaman Masar cewa ga Ibn Sabin nan ga kuma akidar da yake dauke da ita ta wahda wujud cewa kowa Allah ne a nan a wannan lokaci Qutbuddin Al-Qasqalani ɗaya daga cikin malamai na wannan lokaci ya ya ya yaki da shi yaki ba kankani ba saboda kai kasa zama a Masar ya tafi Makka a can ya samu wani sarki hakimi na maka a wancan lokacin ya rungume wanda ya rungume shi to a lokacin kamar yadda ibnu kasir yake faɗa a cikin albidayatu wan nihaya ibnu sab'in yakan je kogon hira ya je hawa nan dutse ya shiga kogon wai yana jiran shi ma annabci ya zo ya same shi kamar yadda ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam domin shi a gurinsa yana ga annabci annubuwa muktasaba ana samun annabci ta hanyar yawan ibada ta hanyar yawan da'a da tsoron Allah to in ka koma kai salwa shi ma annabi salwa da ya samu annabi to saboda haka yakan je can daga can saman dutsen yakan hango masu dawafi ya ce kaga wasu can kamar jakuna suna ta zagaye da ni suke zagayawa ma da ya fi musu alkhairi to wannan shine ibnu sabi'i wato aqidun samiya guri kwarai da gaske su ne wanda nan ibnu taymiya ke mana misali da su yake cewa kamar ibnu ibnu arabi wa ibnu sab'in ibnu sab'in ya rasu shekara ta 169 shekara ta 169 wato a cikin karni na na bakwai wa yashhaduna annahum humul abiduna wal ma'buduna suna ga su ke bauta su kuma ake bautatawa wato ba da ba bambanci tsakanin su da wanda ake suke bauta su ne masu bauta kuma kansu suke bautawa shekarun baya wani malami a nan Kano ai ya taɓa irin wannan magana amma saboda munafiki har da har da shekarun zuba ya ga tsare shi wani zuba to shi abubuwan da suke cikin littafai ne ya karanta ya zo na faɗa ba wani abu yayi wanda babu shi a rubuce ba suna na a cikin littattafai amma saboda ba a san a karantar da mabiya don su bar wannan akida sai ake koyewa sai ka yi zurfi sannan ka fara sanin amma waɗanda suke a ammatun nasi ana ƙoƙarin a kange su daga abin shi ya sa dangane da wannan aƙida ta wahdatul wujudi su kan sufaye sun karkasu kamar gama garin sufaye ba su ma san wannan ba ba su san abin da ake ake ake kullawa ba akwai kuma wanda suka sani ba su yadda ba su ne sufayen farko sannan kuma waɗanda suka sani suke kuma kare ta suke ta mutu akan wajen kare ta waɗanda su ne malaman su na ƙarshe akwai wata kasida nan ta ta wani malami daga cikin malaman mu na Kano shine Sheikh Abubakar Atiku ɗaya ne daga cikin malaman Kano yara yara suna 1975 sunan kasidar manhajul khalas fi ta'rif al-ikhlas manhajul khalas fi ta'rif al-ikhlas wato yana so ya ta'rifin ikhlasi a cikin kasidar a cikin kasidar urduza ce yake cewa فاعلم أخي أن إخلاص هو أن تعمل المأمورة مع ترك الهوى كسني دعوة إخلاصي شيني كي أيكن دعك ساكا كبر بن سنزوتيا أعني به المنهي من أعمالي كبر أبن دعك هنا وأن سكي أيك مرسا كو wa kullu zali wajhi ta'ali kuma kai shi dan Allah kaga wannan duk magana ce mai kyau في متى رأيت ساحي في النفس ريا أو عجبا في ذاك لم تخلص حيا يا دم وهذا سندك ga riya ta shigo aikinka ko kake jiji da kai a cikin aikinka kana ga kai abin kirki to ka tabbata ba kai ikhlasi ba don haka kula da wannan wannan duk magana ce mai kyau sai yace hadha huwa al-ikhlasu inda al-ammati wa huwa lahu alam amma wannan ikhlasi shine ikhlasin ga magariya ku bayi to wannan ikhlasi da ya bayani kaga maganganu ne masu dadi. to amma sai karshe ce wannan duk ikhlasi ne na yakubayi na gama garin mutane sai ya ce ikhlasu khassatil ibadi i'malu ta'atin li wajhi Allah su kuma ke bantattun bayi yan ajin tubarkalla su kuma ikhlasun su yace shine kai aiki li wajhi Allah don Allah لا للثواب ولا خوف khawfil iqabi ba dan kana son lada ba ba kuma dan kana tsoro ba wato ka bauta wa Allah ba dan kana son aljanna ba kana kwaɗayin aljanna kana son hurun aini ba dan wannan ba ba kuma dan kana tsoron rababbaka cikin wuta ba aure usulin li maqamin dirtiqabi ko kuma ka bauta Allah wa idan ka samu wani matsayi ka samu wani matsayi ka zan masoyin Allah ka zan waliyin Allah ka zan a ah, kai wannan bal lil ubudiyyati ka dai bauta Allah dan kai bawa ne ma'a shauqin ila ilahihim jalla ilahi wa ta'ala suna yin haka tare da shauki zuwa ga ubangiji to wannan shine tauhidul khassatil khassatil ibad bautata wa Allah la tama'an fi thawabihi wa la khawfan fi iqabihi ba ka kwaɗayin ladansa wato kai abun ka aljanna da a yi ta da ka a yi ta duk ɗaya ba ta da wani amfani a wajenka sannan ba dan kana tsoron hukumarsa ba wuta ko a faɗa maka ita ko a razana ta ita duk ka ta tsorata ta to kaga wannan wannan ya zama aikin ubangiji ya zama aikin nufi kenan a gurin su Allah kuma yana gaya mana masu hankali wanda ya yabe su a alqur'ani يكي إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخذيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ولن ننسوني باين ألا ديبا من سكي سو من سكي سو الجنة سكي سو تا سكي سو ألا يصف أنت أن باوا سيتي ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خشين سنا بوت تامني تارد قدهين أبن دكي قليني sannan kuma suna tsoron abin da ke gari ni ba Allah cewa fa iyaya farhabun ba wato ku ji tsorona wa iyaya fattaqun ku ji tsorona to amma sun ce kakka ji tsoro suka ce man abada Allah khawfan eh, tama'an fi thawabi fi jannati wa khawfan min narihi fa ikhlasuhu yahtaju ila ikhlas to wannan shine ikhlasu sufiyya ikhlasul kubiyya a ɗauka aljanna da wuta ba a bakin komai suke ba ba ka bauta wa Allah dan aljanna ba ka bauta Allah dan wuta wanda kuma ya saba ɗabi'a wato kana yin aiki don ka samu wani sakamako in ka ji akwai wani sakamako kakan ƙara kuzari kana barin laifi din akwai wata ukuba da za ta iya samun ka inda a ce an bar mu sakakai kowa ya abin da yake so babu wani hisabi to da barna ta yi yawa lokacin da matar nan ta zo take tambaya annabi sallallahu alaihi wasallama a haji, take daga danta tana ali hala hajjun ya rasulullah wannan dan yaro shi ma ya iya masa ya iya yin hajji ya manzon Allah manzon Allah ya ce na'am sai ce me walakin ajru dan ya ƙara ya ƙara zuga ai ba tambaye ga wata ba ta bai ta tambaya kan lada ba hajjin sa tayi in yayi ko ba ta yi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata hajjin sa tayi kuma kina da lada tare da cewa ba tambaye shi lada ba amma don a ƙara sa mata kaimi to haka dan adam yake ba ma duk da haka a zo a ce ai ai kawai ka bauta Allah ba ruwanka da aljanna ba ruwanka da wuta kakka ma ji tsoron su kakka ma ji tsoron su kakka ma yi fadayin aljanna haka wanda akwai rena Allah ma ce to shi da yake cewa bayan ya gama maganar ikhlasin wannan wanda ya kirawo ikhlasin qasatul ibadi sai ya ce amma lada kasati kasati al-ibadi to akwai ikhlasi kuma mataki na uku wato ikhlasin keɓantattu cikin keɓantattun ma ne mataki na uku man ut'ifu minhu bi anwa'il widadi ne waɗanda soyayya daban-daban Allah ya musu kyauta da soyayya daban-daban Ya ce su إخراج ما سواه عن جميع معاملاته تكون كمرضي ونفسك التي بجنبيك السوى فلتخرجنها كي تنال للدواء بأن ترى جميع ما قد تعمله منه إليه وبه لا تهمله wato yake cewa ka fitar da dukkan wani abu da ba shi ba cikin dukkan mu'amalolinka ka zama kamar radidi kamar mai shan nono kamar yaro mai shan nono kai hatta ranka da take jikinka ka ji kamar babu ita an tukhrijanha duk ka fitar da ita ka ji ta kawai babu wani abin da kake ji sai Allah kawai wannan hanya ce zuwa ga wahdatul wujud ka daina jin komai ka daina ganin komai hatta ran da take jikinka ka daina jin akwai ta ka ji duk abin da kake aikatawa jami'a ma qad ta'malu duk abin da kake yi kawai duk abin da kake yi kawai ka ji cewa minhu daga Allah ne ilaihi zuwa gare shi ne wabihi kuma da shi ne wato gaba ɗaya ka ji dukkan aikin ka shine abinda suke cewa la tashhadul fa'ila illa Allah to in ka kai wannan mataki ba za ka bambance tsakanin barna da gaskiya ba domin kana jin ko me ya fito daga wajen ka kawai daga Allah ne akwai wani matashi mu ne lokacin muna karatu dan gidan wani shehi ne a Kano shi ya karanta dariƙa abun babansa kuma ya yarda da abin da yake karanta kuma ba jin tsoron ya faɗa idan an zo aji ana rikici akan sufanci idan na faɗi abin da ya yake a cikin littafin sufaye sauran yara da ba sa karanta abin kuma ba a karanta musu sai su karyata ne to ina jin daɗin samuwarsa a cikin mu sai ji ai haka abin yake kuma ba kai ka rage ai ma muna cewa kaza da kaza sai ya ƙara kwa wata kwabar. sai su yi turus ɗan shehi ne kuma yana son shehi ya ce ai ma mun ma faɗi kaza kai baka faɗa ba kuma daidai ne to ina jin daɗin kasancewarsa cikin mu saboda yana ƙara fito da hujjoji na to yakan tsaya gaban allo ya ce ya aji ku saurara duk abin da kuka ji ina faɗa Allah ne yake faɗa to su da kansu sauran yaran da suke kare tijjani abin ya musu girma akwai wallahi sanda ya zauna akan alqur'ani to su ma kansu sauran gama garin su sai da suka sai da suka kafa shi to kuma shi da gaske yake yi abubuwan da ya gani ne ya karanta yake yake aiki da su to wannan shine abin da ibnu taymiya ke ta kokarin bayani cewa ba musulunci bane ba addini bane kuma kafirci ne ya fi maka ya fi kafircin nasara zama wa kafirci domin nasara sun takaita Allah a cikin uku amma waɗannan suna cewa komai da ka gani Allah ne Ya ce wa haza laysa bi shuhudin lil haqiqati la al ce wa wanda zai ce komai ka gani Allah ne to ba ma ya tsaya ga tsayawa wai yana ganin cewa la fa'ila illa Allah din bane a'a ko kuma ya tsaya ga cewa ai komai ya faru da kaddarar ubangiji bane ba wai nan ya tsaya ba bal huwa dalalun wa ama wannan ai bata ne ma kuma makanta ne an shuhudul haqiqatil kauniya ba ma ya ganin haqiqa ta halitta din ai in kana in kana cikin hayyacinka a matsayinka na mutum wanda hankali yake jikinka ka san akwai bambanci tsakanin Allah mahalicci da halittarsa ka san akwai bambanci tsakanin haske da duhu ka san akwai bambanci tsakanin sanyi da zafi ba ka daidaita waɗannan abubuwa biyu ka san akwai bambanci tsakanin zaƙi da ɗaci ba ka daidaita waɗannan abubuwa biyu matuƙar kana bisa ka ta halitta ashe wanda zai daidaita komai da komai ya ce abu guda ne ya fita daga cikin fitirarsa ta halitta ma gaba ɗaya haythu ja'alu wujud al-khaliq wa wujud al-makhluq suka sanya samuwar mahalicci ita ce samuwar halitta wa ja'alu kulla wasfin mazmumin wa mamduhin na'tan lil khaliq wal makhluq dukkan wata sifa a bar yabo da wata sifa wacce take a bar suka suka sanya ta sifa ce ta halitta sifa ce ta mahalicci domin suna ganin Allah wanda yake da rai mai iko mai kudura mai kaza mai kaza shi Allah ne a lokacin kuma suna ganin mai wannan sifofin mahalicci ma yana da su yana da kudura yana da irada yana da ilimi yana da abubuwan da za ka iya jingina wa Allah shi ma yana da kaga dukkan wata sifa mai kyau sun jingina wa Allah sun jingina wa kuma al-makhluq haka nan kowace irin sifa mara kyau dabba mutumin da yake mahaukaci hauka kazanta ko menene shi kuma yadda suke zaka sifanta abin da yake kazanta din haka nan zaka sifanta shi kuma Allah yadda zaka sifanta mahaukaci da hauka haka nan zaka sifanta shi kuma Allah to kaga duk sifa ta yabo sifa ta muni za su sanya wa mahalicci su sanya ma abin da ya halitta idu wujudu hadha huwa wujudu hadha indahum domin wannan shine wannan a gurin su ba bambanci sai ya ce kakan da وأما المؤمنون بالله ورسوله عوام وخواصهم الذين هم أهل القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس قيل من هم يا رسول الله قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته فهؤلاء يعلمون أن الله رب كل شيء وملكه وخالقه وأن الخالق سبحانه مبارك للمخلوق ليس هو حاد فيه ولا متحد به ولا وجوده وجوده والنصارى إنما كفرهم الله إذ قالوا بالحلول واتحاد الرب بالمسيح خاصة فكيف من جعل ذلك عاما في كل مخلوق ويعلمون مع ذلك أن الله أمر بطاعته وطاعة رسوله ونهى عن معصيته ومعصية رسوله وأنه لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر وأن على الخلق أن يعبدوه فيطيعوه فيطيعوا أمره ويستعين به على كل ذلك كما قال في فاتحة الكتاب إياك نعبد وإياك نستعين ومن عبادته وطاعته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب الإمكان والجهاد في سبيله لأهل الحكم والوفاء فيجتهدون في إقامة دينه مستعينين به رافعين مزيدين بذلك ما قدر من السيئات جازعين لذلك ما قد يخاف من آثار ذلك كما يزيد الإنسان الجوع العاقل بالأكل ويدفع به الجوع المستقبل وكذلك إذا آن الأوان الفرد يطعم باللباس وكذلك كل مطلوب يدفع به مكروه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أرأيت أولية نعم أدوية نتداوى بها don sun ce Allah ya sauka cikin annabi Isa ko annabi Isa da Allah da Maryam sun suka haɗu suka zan Allah Allah ya kafirta su da wannan ya yace laqad kafara alladhina qalu inna Allah huwa al-masih huwa al-masih ibn Maryam laqad kafara alladhina qalu inna Allah thalithu salata Allah ya kafirta su saboda wannan fa kaifa man ja'ala dhalika amman fi kulli makhluqin to idan Allah ya kafirta ah, kiristoci saboda wannan ina ga wanda zai nuna kowa da kowa Allah ne shi wani irin kafirci za a sifanta shi da shi shi yasa malamai ba su yi ainihin ɗarɗar ba wajen kafirta ibn arabi ba su yi shayin kafirta ibn farid ba ba su yi shayin kafirta ibn sab'in da dukkan waɗanda suka bi irin tafarki kai hatta waɗanda suka yarda da sufancin fil jumla akwai cikinsu waɗanda suka kafirta dinar al-biqai yana da littafin masra'ut tasawwur ya kafirta ibnu arabi a ciki ya kafirta ibnu farid su al ne ya kafirta su saboda maganganun da suke faɗa maganganu ne da sun kai matuƙa wajen wajen barna wajen kafirci wa ya'lamuna ma'a zalika su mutanen ƙwarai sun san abin nan wa ya'lamuna ma'a zalika sun san cewa annallahu amara bi ta'atihi wa ta'ati rasulihi sun san cewa kuma Allah ya ce ayi masa biyayya ayi wa manzansa biyayya wani ha amma sai yace wa ma'asiyati rasuli kuma sun san Allah ya hana a yi masa a sabe shi kuma ya hana a saba manzansa wa annahu la yuhibbul fasada kuma sun san Allah baya san barna wa la yarda li ibadihi al-kufra kuma bayyar bayyarje wa bayan su kafirci wa anna ala al-khalqi an ya'budu kuma sun san cewa wajibi ne ga dukkan wani abin halitta su bauta wa Allah fa yuti'u amrahu su bi'u umarnin Allah wa yasta'inu bi ala kulli zalika cikin dukkan waɗannan abubuwa kuma su nemi taimakon Allah su nemi Allah ya agaza musu akan biyayyar da suke yi akan da'atu su nemi Allah ya taimaka musu akan kauracewa abubuwan da ya hana suna bautata wa Allah tare da neman taimakon sa a bisa ga bautar da suke yi wannan ita ce abin da Allah ya karantar da mu cikin Fatiha iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wato kana bautata wa Allah ta hanyar bin umarninsa da barin abin da ya hana kuma kana neman ya taimake ka akan wannan saboda haka ba su yin hujja da kaddara su ce duk abin da ka yi mai kyau ne ko mara kyau ne kawai ka ɗauka Allah shi ya yi don haka ba ba ba ba ka da laifi kai ba su yin wannan wa min ibadatihi wa ba'atihi al'amur bil ma'ruf wa nahy anil munkar kuma ai yana daga bautatawa Allah da yi masa da'a in ka ga wani abu mai kyau kai umarni da shi in ka ga wani abu mara kyau ka hana ai to amma wanda yake bisa ga aqidar wahdatul wujud to ba maganar ka hana abu mai yi umarni da mai kyau ka hana ka hana mara kyau don dukkan su daga Allah suke saboda haka ko mai ake yi daidai ne kaga ba ka yi yaki ba ba a yi jihadi ba ba a yi wa'azi ba a yi da'awa ba saboda duk abin nan da ake yi haka Allah yake so ya gani inda ba haka yake so ya gani ba abin ba zai yiwu ba haka suke cewa kaga ba sa bambance tsakanin alhaqiqatul kauniyya wal haqiqatul diniya akwai abubuwan da Allah ya kaddara wa kanar su a duniya amma ba wai dan yana sha'awar a yi su ba ba dan ya yarda da su ba akwai abubuwan da kuma ya yarda a yi su wani yana yi Allah ya bashi lada wani yana fadarewa Allah ya kama shi da laifi wannan ita ce aqidar mu'mini to ko waɗanda suka fandare kaga babu mutum al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar ahlul qur'ani kuma a cikin kundin su akwai al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar bi hasab al imkani gurgudan iko wal jihad fi sabilihi li ahli nifaq kuma suna sun yadda da ai jihadi wajen ɗaukaka Allah domin a yaƙi kafirai da munafukai fa yajtahiduna fi iqamati dinihi su yi fafutuka wajen su kafa addinin ubangiji a doron kasa musta'inina bihi suna neman taimakon ubangiji rafi'ina muzi rafi'ina suna ɗaukaka addinin Allah muzilina bizalika ma qutira bis sayyiati rafi'ina muzilina bizalika ma qutira min sayyiati suna kawar suna ɗauke su kawar da duk abinda aka kaddara na mu na miyagun halaye na miyagun ayyuka wato in sun ga ana abubuwan rashin tautawa. sun ga ana abubuwan sabo. ba su cewa Allah ya kaddara ai wannan don haka kowa ya rufe ido a'a suna kokarin kawar da shi su ma da kaddara ubangijin suke aiki abinda suke yi na kafa addini da rushe kafirci da kaddara suke yi dafi'ina bidhalika ma qad yuqamu min athari zalika duk abinda zai iya wato faruwa saboda sabawa Allah suna kokarin su ije shi ta hanyar a hana abin da yake saban Allah kada hushin Allah ya auka wa al'umma suna kokarin yin wannan kama yuzilul insanu insanu al hadira bil akli kamar yadda mutum in ya ji yunwa yakan ci abinci dan ya kawar da yunwar da ke cikin sa wannan abincin da zai ci ya kawar da yunwa da yake ji yanzu wa yadfa bi ju'al mustaqbal kuma kada in an jima ya ji wata yunwa to tunda bai yarda da kaddara a nan kawai ya ce to ai tunda Allah ya kaddara yunwar ba zan ci abinci ba in ya ga dama ya cire min tunda bai yi wannan ba to haka nan a cikin ayyukan ibada kai ya zama mai hujja da kaddara kai ya ce wannan abu da nake yi na sako da haka Allah ya so ya ganni da ba haka ya so ya ganni ba sai ya yi ni ba haka ba kai ya yi hujja da wannan wa kadhalika idza ana awarul bardi haka nan muna ganin mutane in sanyi ya zo da fa'u bil libasi mu ga mutun yayi kokarin samun rigar sanyi don ya ije sanyi daga jikinsa wa kadhalika kullu maqlumin yudfa'u bihi makruh haka nan duk abin da ake zuwa ai fafutuka dan a kawar da duk wani abin da ba a so ba kama qalu lin nabi sallallahu kamar yadda sahabbai sun ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya suka ce ya ma'aikin Allah ara aita adwiyatan natadawa biha shin kana ga waɗannan magungunan da muke sha don mu samu lafiya wa rukan da sarki ko rukiya da muke yi don mu samu lafiya wa tukan da take biya ko abin kare kai da muke rikiya don mu kare kanmu da isu hal turaddu min qadari llahi shay'an sun waɗannan abubuwan da muke yi za su iya mayar da kaddara Allah za su iya juyar da kaddara Allah ba za ta same mu ba wato in mun sha magani maganin zai hana kaddara Allah ta auka mana ko in mun yi abin nan <clears throat> mun yi ruƙuya ko in mun rike makami saboda abokin gaba muna ga wannan duk zai iya kai kade mana kaddara ubangiji sai manzo Allah ya ce hiya min qadarillah ai wannan ma kaddara ubangiji wannan hadisi isnadin sa akwai rauni amma akwai hadisin Hakim ibn Al-Hizam sahihi ne abin da yake karantarwa kenan al-hakim ya rawaito shi cikin mustadrak ya kuma sa hashi yana cewa an hakim ibn hizam kala yace qultu ya rasulullah ara'aita adwiyatan dawa biha wa ruqan nastarqi biha ataruddu min qadarillah wato magungunan da muke sha don mu samu lafiya ko rubuya da muke dan mu samu magani wannan zai iya bayar da kaddara Allah manzo Allah yace ce innaha min qadarillah ai wannan ma kaddara ubangiji ya zo a cikin sunan tirmidhi da <clears throat> wasu littattafan hadisi kamar musnad al-bazzar daga abi huraira annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama daga salman al-farisi annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa la yaruddu al-qada'a illa al-qadar la yaruddu al-qada'a illa ad-du'a la yaruddu al-qada'a illa ad-du'a wa la yazidu fil umri illa al-birr babu abin da yake maida wani abin da aka hukunta maka sai kaddarar ubangi a ah, sai sai sai sai addu'a wato addu'a lokacin da kake yi Allah yana ishe wani abin da ya riga kaddara maka ne da wannan addu'a shi yasa hanyoyin karba addu'a suna da yawa ba lalle abin da ka roƙa Allah ya baka shi ko kuma in bai baka shi ba ka zaci cewa bai karba addu'ar ka ba kana iya ka roƙi kuɗi Allah hana ka kuɗin to wannan addu'ar taka idan Allah ya karbe ta kuma yana ana iya amfani da ita a ishe maka wata kaddara da baka santa ba wataƙila akwai akwai wani abu da zai naka saka yanzu kana neman dukiya ne to akwai wata kaddara tana nan da ta auka maka naka zaka zama naka tashi to wannan addu'a sai a mayar da wannan kaddara da ita shine la yaruddu alqada illa du'a wa la yazidu fil umri illa albir babu abin da ke ƙara tsawon rai sai biyayya sai da'a sai kyautayi annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa a wani hadisin inna du'a a wal bala ala yaltaqiyani fa ya'talijani baina samai wal ard wanda hadisi ne hadisi ne sahihi ko ala kalla hasanul li ghairihi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa addu'a da bala'i wato da wani abin jarraba da Allah ya rubuta wa dan adam da addu'ar da zai yi in ya daga hannu ya addu'a addu'ar Allah ya dauka ta yi sama sukan je su haɗu da yalta kiyani su haɗu da wannan bala'in fa ya ta lijani su ta gwagwarmaya tsakanin sama da ƙasa har Allah ya ba wannan addu'a ƙarfin ƙarfin karya kadarin wannan bala'i to shi kaga ba a ƙunsa da addu'a wanda zai ce yayi addu'a ya addu'a shi ya ga shiru shi saboda haka ya daina ma ko ku aita abinda su bai suke cewa ilmuhu bi hali eh, hasbi min su'ali ilmuhu bi hali wato ba sai na roƙe shi ba ai shi ba san me nake ciki me zai sa in roƙe shi shi ma ai ya san me nake ciki to duk wannan ita kanta karan kanta addu'ar ibada ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum inna alladhina yastakbiruna an ibadati kaga ashe addu'a ibada ce ku yi addu'a gare ni ku roƙe ni an samu ku wanda suke girman kai ba za su yi ibada ta ba wanda yana nufin addu'a sai sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce addu'a ibada addu'a ibada ce to in ita karan kanta ibada ce kaga ba za ka jira sai kaga abin da ka roƙa ya faru gare ka sannan kake ganin addu'ar kana da amfani ba sai ka yi ta yi ita kanta addu'ar da kake Allah ya rubuta maka lada sannan kuma baka san wace kaddara ce za ta auka maka ba ba dan wannan addu'ar ba shine inna du'a wal bala'a la yaltaqiyani wa fayatalijani ma bayna as-sama'i wal ardh so haɗu tsakanin sama da ƙasa sai ta gwagwarmaya fa hadha halul mu'minina billahi wa rasulihi wannan shine halin mu'minai waɗanda suka yi imani da Allah da manzansa <coughs> suna sanin akwai da'a akwai kafirci akwai da'a akwai ma'asiya akwai imani akwai kafirci akwai tauhidi akwai shirka ba sa gwamo waɗannan abubuwa duka su kalle su abu ɗaya suna ganin akwai makhluk akwai khaliq suna ganin akwai aljanna akwai wuta dan aljanna daban dan wuta daban ba sa gwamo waɗannan duk su yi musu kallo ɗaya waɗannan su ne muminai wa kullu zalika min al-ibada duk abin da suke yi kuma ibada ce وهؤلاء يشهدون وهؤلاء الذين يشهدون الحقيقة الكونية وهي ربوبيته تعالى لكل شيء ويجعلون ذلك مانعا من اتباع أمره الشرعي على مراتب الضلال فهناكم يجعلون ذلك مطلقا عاما فيحتجون بالقدر في كل ما يخالفون فيه الشريعه وقول هؤلاء شر من قول اليهود والنصارى وهو من جنس قول المشركين الذين قالوا الذين قالوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناه وهؤلاء من اعظم اهل الارض تناقضا بل كل من اهتز بالقدر فإنه متناقض فإنه لا يمكن أن يقر كل آدمي على ما يفعل ولا بد إذا ظلمه ظالم أو ظلم الناس ظالم وسعى في الأرض بالفساد وأخذ يسفك الدماء يسفك دماء الناس ويستحل الفروج ويهلك الحق ويهلك الحق والناس ونحو ذلك من أنواع الضرر التي لا قوام للناس بها أن يدفع هذا القدر وأن يعاقب الظالم بما يفوق عدوانه وعدوان أمثاله ويقال له إن كان القدر قدر فدع كل أحد يفعل ما يشاء يفعل ما يشاء بك وبغيرك وإن لم يكن قدر فضل أصل قولك إن القدر قدر وأصحاب هذا القول الذين يحتجون بالحقيقة الكونية لا يطردون هذا القول ولا يلتزمون به وإنما هم يتبعون آراءهم وأهواءهم كما قال فيهم بعض العلماء أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري أي مذهب وافق هواك تمذهبت به ومنهم Ibni taymiya ya ci gaba da cewa haula illazina yashhaduna al-haqiqata al-kawniyya waɗannan da su kawai tauhidin rububiyya suke kallo ba sa kallon al-haqiqata ba sa kallon Allah ya shar'anta abu kaza ya ce ai ya hana abu kaza ya ce a bari suna duban kawai Allah shi yake yin komai da komai wa yaj'aluna zalika ma'ani'an min ittiba'i amrihi dini sun suka dubi cewa to Allah tunda shi yace ai komai da komai a shi yake yin komai da komai to wannan shi zai yi wato dan mutum ya ƙi bin abin da Allah ya umarni na addini ya ƙi bin abin da Allah ya umarni na addini ko ya ƙi barin abin da Allah ya hana suke ganin yana da hujja ala maratiba fi dalal to waɗannan hawa hawa ne cikin fata, su masu wannan aqida hawa hawa ne a cikin fata fa gudatuhum yaj'aluna zalika mutlaqan amman wasu suna ɗaukan wannan wato a faɗaɗe ka yi abin da ka ga dama ko mai kaso ka yi ka yi hujja da kaddara fa yahtajuna bil qadari fi kulli ma yukhalifuna fihi shari'a duk abin da suka saba wa shari'a cikin sa sai su hujja da kaddara wa qawlu haula sharrun min qawli yahud wan nasara waɗannan masu waɗannan aƙida abin da suke kai da maganganun da suke faɗa ya fi wanda nasara da yahudu da nasara ke kai dan yahudi da nasara su kansu suna ganin akwai abin da yake mai kyau da mara kyau su kuma suna ga waɗannan su kuma suna ga komai kana iya kai wa huwa min jinsi qawlil mushrikina abinda suke kai yayi kama da jinsin abinda mushrikai ke kai allazina qalu waɗanda suka ce law sha Allahu ma ashrakna da Allah ya so ba za mu yi shirka ba wala aba'una iyayenmu ma ba za su yi shirka ba wala haramna min shay'in kuma abinda za mu haramta abubuwan nan da muka ga mun haramta ba ma cin kaza ba ma cin kaza to duk wannan Allah ne ya so mu yi haka ai da ya so sai a hana mu wa qalu law sha'a ar-rahmanu ma abadnahum suka ce ba dan Allah ya so ba mu bauta mu waɗannan sai zan ba su bambance tsakanin mashi'a kauniya kadariya da mashi'a shar'iyya na mashi'a shar'iyya ba ba su bambance tsakanin abin da Allah ya riga ya kaddara ya faru ba ba wai dan yana san abin ba ba dan ya yarda da abin ba ba su bambance tsakaninsa da tsakanin abin da Allah ya ce ayi ya kaddara shi ya faru ba suka dauka do abu guda ne wa haula min a'zami ahli al-ardi tanaqudan waɗannan masu hujja da kaddara sun fi kowa a duniya tafka da walwala bal kullu man ihtajja bil qadari fa huwa mutanaqid duk wanda zai hujja da kaddara to yana tafka da walwala ne fa innahu la yumkinu an yuqirra kullu adamiyyin ala ma don wanda yake hujja da kaddara ba za ka same shi kuma ya yarda da abinda kowane ɗan adam yake yi ba fala budda idza babu makawa don ranar da wani azzalimi ya zalunce shi aw zalama an-nas ko wani azzalimi ya zalunci mutane wasa afil ardi bil fasadi yayi ta yawo cikin ƙasa yana barna wa akaza yasfiku dima an-nas yana yayi ta zubar da jinan lakin mutane wa yastahil al-furud yana halatta farjin haram wato yana zinace zinace wa ya wa yuhliku al-harsa yana zuwa ya lalata ainihin gonakin jama'a ya karkashe mutane wa nahu zalika min anwa'i darar yana yin barna ire-iren wannan allati la qiwama lin-nasi biha yana barna a cikin mutane yana lalata musu abin rayuwarsu ba za ta yi ba sai da su an yadfa'a hadha an yadfa'a hadha al-qadr an yadfa'a hadha al-qadra wa an yuqadiba zalima bima yakufu udwanahu ba makawa mutumin da yake hujja da ƙaddara. idan ya ga mutum ya zalunce shi ko yana zaluntar mutane yana yin abubuwan barna yana rurushe gidajen jama'a yana kakkashe bayan Allah to hatta shi mai hujja da kaddara din ba zai hujja da kaddara anan ba anan zai ajiye kaddarar guri guda wa yu'aqiba zalima yayi wa wannan azalimin hukuma wa yakuffa urwanahu wa urwana amsali <coughs> ya nemi a dakatar da ta'addancin wannan mutum da ta'addancin ire-irensa wato da wani zai zo ya samu mai hujja da kaddara cikin ayyukansa na ibada mai hujja da kaddara cikin saban Allah ya gaure shi da mali to mutumin nan ba zai yi hujja da kaddara a nan ba ba zai ce ai kaddara ce ta sa kamari ne bata ta ka. ko wani ya zo ya samu abin da ke hannunsa ya kwace da karfi ba zai ce ai wa kaddara ce ta sa ka kwace ba ta ha? ko wani ya zo ya auka gidansa ya masa sata ko ya ‘ya'yansa ko iyalansa faɗi duk ba zai hujja da kaddara a nan ba zai yi ƙoƙarin ya ga ya ƙwato haƙƙinsa zai yi ƙoƙarin ya ga ya dakatar da wannan ta'addanci, to dan me ba zai hujja da kaddara a nan ba fa yuqalu lahu kaga sai a ce masa in kana al-qadaru hujjatan in har kaddara hujja ce fa da kullu ahadin yaf'alu ma yasha'u bika wa bi ghayrika ka kyale kowa ya abin da ya ga dama yayi maka yayi ma wanda ya ga dama wa in lam yakun hujja in kuma hujja abin nan kaddara ba hujja bace badala aslu qawlika to abin da kake fada innal qadara hujja na cewa kaddara hujja ce to kaga anan magana ta zama ƙarya kenan wannan yana daidai da maganar yancin yancin faɗa albarkacin baki da ake tsayi wato in ka duba a rayuwa gaba ɗaya babu wani yanci sakakke babu wani wani wanda yake da cikakken yanci babu shi domin rayuwa ba za ta yi da cikakken yanci ba ko su waɗanda suke cewa yanci yanci yanci to dole su yadda yancin yana da iyaka yancin yana da hudud ba yanci bane sakakke a to in yanci ne kana iya ka hau mota kan titi ka yi guda maka ya hagu ka buga duk inda ka ga dama ka je siyari an yi magana ka ce yanci na ne ko ba da yanci wanda zai yi haka ko kawai inda duk inda ka zo yanzu ba gashi abin nan ƙasa ce wacce ta hada ba ka zo kawai in ka ga fili ka yanka a ga kana ta gini yaya ce a to ba ina da yanci ba yanci na ne in yi gini inda nake so a 'yanci, ga ai ba kuma kan shiga hakkin wasu mana to ashe kaga daga nan an sa wa 'yanci iyaka kuma ashe ba abin da yake so zai yi ba kawai ka zo ka samu wasu mutane kai ta dora musu ashar kai ka zagin su ai ma magana ka ce yancin fa da albarkacin baki na ne ko ba da yanci to kaga waɗanda suka zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka ci mutuncinsa suka zana zane miyagun zane suka yi ta yayatawa a jaridun aka yi magana suka ce yancin faɗar albarkacin baki suna da dama su faɗi ra'ayinsu suna da dama su zagi wanda suke so kenan suna da dama su ci zarafin wanda suke ashe a cikin masu kare su akwai wanda zai yadda a je a kwankwasa gidansa ya fito a yi ta dura masa ashar in yayi magana a ce yancin fadar albarkacin baki ne babu a cikin su wanda zai yadda da wannan babu wanda zai yadda da wannan ashe yancin fada albarkacin baki shine ka a ra'ayinka amma tare da girmama mutane ba wai kai ta zagin jama'a ba ka ci zarafin annabi sallallahu alaihi wasallama ka ɗauke shi a matsayin ɗan ta'adda ka yi hotonsa gashi ya, ya, cika jikinsa da bama bamai wai zai je ya kakkashe wanda ba su gani ba a yi magana ka ce albarkacin bakin ka ke a ina ake wannan muna ganin hatta jaridu da kafofin watsa labarai na ƙasar da ta fi kowa ta kawo da demokuraɗiyya wacce ta mai da demokuraɗiyya addini da ya kamata kowa ya kowa ya rike shi a duniya suna yin wasu maganganu wanda suka shafi siyasar Bush a kirawo su ko a shiga takun saƙa da su a ce dan me suke yi tashar aljazira wannan tashar aljazira ta larabawa yayin da aka fara yaƙi da afghanistan yaƙin Afganistan da baya bayan nan da wanda aka shiga na iraki ba komai suke yi ba rahoto suke nuna idan Amerika ta je ta jefa wasu miyagun makamanta sun fada gidaje sun kashe yara da mata da tsofaffi sai su je su ɗauko hoton wannan abu da ya faru su nuna wa duniya amerika na can na cewa ta kashe wasu 'yan ta'adda kuma hotuna suna cewa ga waɗanda ta kashe yara ne da mata da tsofaffi a gidan dajin idan sun je sun kai hare-hare suka ce sun kai hare-hare a ga wasu gurare da ake tara makamai ko ake kera makamai alhalin sun je sun kai hare-hare ne a gidan ibada na musulmi sun kai wa masallatai hare-hare ne tashar jazira sai su je su ɗauko wannan masallaci da ƙur'anan cikinsa da littattafan cikinsa da mimbarin cikinsa gashi na an yi kace-kace da sai su nuna duniya a can suramsal arna suna cewa gashi muna ta karkashe abokan gaba 'yan ta'adda nan kuma hotuna a channel ɗin jazira yana cewa ga sunan suna ta farfasa masallatai to haka idan sun je sun kai hari a wani gugun da suka ce dandazon yan ta'adda ne alhalin kasuwa ce da yan gari suke haɗuwa su yi cinikayya suka jefa wa bamabamai ko makaranta ce ta yara ƙanana yan firamare aka je aka jefa musu bamabamai suka mutu suna can suna gaya duniya sun kashe yan ta'adda su kuma nan suna ɗaukan hoton wannan makaranta suna nuna wa duniya cewa ga abin da Amerika take yi. Wannan ta sa aka yi Amerika suka yi ta kaiwa tashar aljazira hare-hare sun kai ma sun kai wa ofishin ta hari a afghanistan sun kai wa ofishin ta hari a iraki kai sun ma kashe mai aiko rahoto tsarin ayyub wani dan jordan yana aiko rahoto daga iraki suka jefa ba a inda suke suka kashe shi saboda me saboda kada a ga abin da suke yi da hoto da sura gashi karu karara ga su kawai a ji abin da suka ina faɗa albarkacin baki yake ina a faɗar albarkacin ina hurriyar take ina ‘yancin yake kaga babu shi a inda kuma ya kamata a samu ‘yancin ai ana ya kamata aljazira ba ta zage ku ba ba ta yi muku kage ba abinda take nunawa bi sauti wa sura tana nuna hoto ga kuma sauti ba maganar kage Ahmad Mansur ɗaya daga cikin ma'aikatan Aljazira lokacin da za a yakin Fallujah na farko bayan sojojin arna Amerika da 'yan shi'a masu goya musu baya sun yi wa garin Fallujah na sunna ƙawanya ana jiran a ba da umarni su yi masa lugudan wuta Ahmad Mansur yana ciki a lokacin da suke ta yin kan mai uwa da wabi da makamai miyagu waɗanda wasu makaman ma ba a taɓa gwada su ba sai a wannan yakin a lokacin yana ciki yana aiko da rahoto da yaƙi ya yi zafi aka zo mutum tsagaita wuta ai kowa yana tuna abin da Amerika suka sharɗanta daga cikin sharaɗinsu lalle wakilin aljazira ne yake can ya fita in ba haka ba za su kashe shi ina faɗa ina albarkacin faɗar baki faɗar abin da kake so a nan ake faɗar albarkacin bakin a nan ake da yancin amma an hana yancin a nan sai a wajen zagin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam nan ake da yanci sai a wajen zagin musulunci kuma ka duba yadda ƙasashen turai aka kafe ana ta taimaka wa ƙasar Denmark da Norway wasu jaridun ma sun ɗauka suna ta yaɗawa ai tun da wannan zai fusata musulmi to mu abin nema ya samu ai wannan muke so dama yanzu jaridun jaridun Isra'ila sai yaɗa abin suke yi sai ya da abin suke yahudawa kuma yanzu haka a Norway an yi wani littafi wanda yana nan za su fito da shi kwanan nan shafinsa ɗari biyu da saba'in da shida zagi ne da cin mutunci da cin zarafi da hotuna masu muni ƙazaman hotuna da suka yi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za su fito da shi kuma har zuwa yanzu sama da kashi tamanin cikin ɗari na 'yan ƙasar Denmark da Norway a bisa ƙuri'ar jin ra'ayi da aka yi suna tare da gwamnatinsu suna ga bai kamata gwamnati ta bada hukumi ba suna ga bai kamata wannan jarida ita ma ta bada hukumi ba har zuwa ne wannan shine abin da Allah yake cewa qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar ƙiyayyar ta fito ƙarara daga bakin abin da ke cikin zukatansu niyyar da suka ɓoye a cikin zukatansu ta fi girma amma abin takaici abin baƙin ciki har zuwa yanzu babu wani shugaba na musulmi babu wata ƙasa ta musulunci in ka cire ƙasar Saudiya da suka janye wakilinsu abin nan jakadansu daga can. babu wata ƙasa ta musulmi da ta damu da abin da ake yi ba kowa ya yi shiru jiya jiyan nan afghanistan da aka yi zanga-zanga akan wannan sojojin karaza 'yan sandan karaza suka yi ta harbe 'yan afghanistan dan me za su yi zanga-zanga akan akan akan magana an zagi mun da Allah dan me suka karkashe su to wannan ita ce kasar musulmi wannan shine hawan da zulm wulaƙanci da ƙasƙanci da maskana da ƙasashen musulmi suka kai gare ta in gaskiya ne don menene idan wani ya zo yana magana akan holocaust maganar hitler ya yi wa yahudawa kisan ƙare dangi a kan cewa ƙarya ake yi kawai ana yin haka ne don dai kawai ai ta tausaya wa yahudawa ana yi musu abin da suke so a ɗauke su wasu 'yan lelan duniya idan aka ce ƙarya ne har majalisar ɗinkin duniya sai ta sa har majalisar ɗinkin duniya sai da ta yi Allah wa dare da wannan amma a zagi shugaban halitta a ci mutuncinsa a yi hotunansa miyagun hotuna ba ɗaya ba ba biyu ba hotuna masu yawa a buga a jaridu a yada amma shi ne kake ji in ma za a yi magana sai ka ji magana can ƙasa ƙasa can ƙasa ƙasa ake yin ta haka ba a kyauta ba bai kamata a yi haka ba bai kamata a yi haka ba amma a can ƙasa ƙasa shugabannin musulmi jira suke kal suna kallon idan Amerika su ga ta yadda su ce wani abu ko ba ta yadda ba kowa jira yake ji mai Amerika za ta ce su yi su yi mu ce ba bai dace ba ko bai shi mu nuna ɓacin rai ko kan mu nuna kowa abin da yake jira kenan to a gurin musulmi kamar yadda sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama in suna magana da annabi sallallahu alaihi wa sallama ce bi abi anta wa ummi ya rasulullah to haka musulmi yake wato musulmin zai fanshi manzon Allah da mahaifinsa da mahaifiyarsa da kankin kansa ya yadda ya rasa komai nashi a saman akan manzon Allah sallallahu alaihi wa bayan an yada jita-jita a yakin Uhud cewa an kashe manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da mayaƙa suka fito masu tarayensu sun zo daga sun fito daga cikin madina daga ciki akwai wata mata tana cikin ‘yan tarye take cewa me ya faru aka ce da ita an kashe mijinki ta ce sai me aka ce an kashe ɗanki ta ce manzan Allah fa aka ce yana nan da rai ta ce alhamdulillah fa kullu shay'in ba'da rasulillahi jalal ko menene bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sauki mijinta ɗanta waye duk wanda mai sauki ne matukar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kuka saboda haka musulmi zai fanshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya mallaka shi yasa ku ga shu'ubul alamul islami kharajat rabibatan a cike suke da hushi abin da ya faru a a a a da abin da ya faru a labaran jiya na ƙona ofishoshin jakadanci na damma wasu ƙoƙari suke suke ai wannan wasu ne aka tusa a cikin su ba ba wani wanda aka tusa su dai masu fushi ne dan manzo Allah suka kai haka ana ta ƙoƙarin a ce ai ba waɗanda suka fito da wannan zanga zanga da a'a ai wasu aka tusa da wata manufa su su sai suka yi wannan kone kone a'a su waɗannan din ne hushin an taɓa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ƙasar su ta kasa cewa komai ta kasa yin komai an ci gaba da alaka da hulɗa da waɗannan miyagun arna Allah ya sa zaka su mu su ɗauki wani mataki a hannu kuma ni ina takaici in ji masu cewa suna kira ga majalisar ɗinkin duniya lallai a kafa wata doka da za ta hana a taɓa wasu abubuwa masu alfarma na addini a kiyaye addinan mutane wace majalisar ɗinkin duniya kuma ashe har yanzu musulmi duk abin nan da yake faruwa muna dan har yanzu muna ganin cewa ya kamata majalisar ɗinkin duniya ta wani abu na ji shafi yusuf al-kardawi yana kira majalisar ɗinkin duniya ta sa baki wanda majalisar wace ce majalisar ɗinkin duniya nan a'a majalisar nan ba ita tana gani aka kai aka rugurugu da iraki ba tana gani aka rubu da afghanistan me suka tsaye su yi ba a gaban gidan su Sharon yake abin da ya ga dama ba kudiri nawa ne majalisar ɗinkin duniya da majalisar abin nan kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya suka yi akan Isra'ila wannan kudiri Isra'ila ta aiki da shi kuma me aka yi mata babu ya kamata har yanzu a ce ba mu gane wai wace ce majalisar nan ba da har muke jiran wai akan manzon Allah majalisar ɗinkin duniya ta sa baki a kiyaye mana haƙƙin manzon Allah to kaddara majalisar ɗinkin dole ta yi ƙuduri wannan zai hana su yi zagin ƙuduri nawa ta yi akan akan falastinawa ƙuduri nawa ta yi akan isra'ila wanne suka bi ba ɗaya tun da aka aka kafa majalisar tun daga rikicin falastin ake ta fitar da ƙuduri ƙuduri a akan isra'ila ta yi kaza ta yi kaza ta yi kaza wani littafi wani wasu littattafai da na gani shafukan su ba wato suna da girma a abin nan girman takarda kuma shafukan za su sun fi dubu biyu duk wani irin majalisar ɗinkin duniya da kan Isra'ila amma wanne ta yi aiki da shi mu zauna muna kira wai majalisar ɗinkin duniya ta yi kaza ta yi kaza a'a da dai wani arne aka taɓa yawwa to wannan majalisar ɗinkin duniya ta yi wani abu yanzu nan a ba ko abin nan takunkumin tattalin arziki duk za a yi wannan abu ne mai sauki lokacin da aka rushe gumakan buza ‘yan ɗaliban suka rushe gumakan buza a cikin ƙasar afghanistan ba masu bin wannan addini amma saboda wasu suna zuwa daga china da japan suna zuwa suna shiga cikin abin da suna sujada ga wannan gumaka an samu wasu masu kishin musulunci suka ce ba za su zauna a garinsu a maida musu gari gurin bautar buda ba suka rushe buda duk duniya sai da ta ya za a rushe gunkin da ya shekara wajen dubu da dari kaza ya za a yadda a rushe shi har malaman musulunci aka aika su je su zauna da yan ɗaliban kan su kuskura su daga ciki har da kardawi har da shi aka je ana roƙon ɗaliban kada su sake su rushe wannan gumaka duk duniya sai da aka ansa ai wani kayan tarihi ne na humanity na ‘yan adam gaba ɗaya bai kamata a taɓa kayan tarihi ba amma yanzu da yake banza Allah ka taɓa shiru kake ji musulman ma da suke turai musamman da suke Denmark din saboda sun je maganar a samu abin da za a cika a mutu ana tsoron talauci an koma can an yi hijira an shiga cikin arna abinda za Allah ya hana kai hijira ka shiga cikin zauna cikin arna manzo Allah ya hana sun koma can cikin arna abin da ya faru yanzu na wasu wasu daga cikin kamfanoni na kasashen laraba da musulmi da suka ce sun daina ta'amuli da kamfanonin Denmark da Norway sun daina sayan kayan sun daina sayarwa yanzu musulmin kasar wai su ne suka haɗa ƙungiya ya za a lallashi musulmi abin nan a ciwo kan matsalan nan ta ruwan sanyi musulmin da suke can wannan shi yake nuna maka illar zama cikin arna duk abin da ya tashi na musulmi sai ka ji kana kana son arnan su yadda da kai kada su kore ka kada su saba kaman duka su suna da kira abu abu abin ta hanyar ruwan sanyi ta hanyar tattaunawa za a warware matsalar wacce tattaunawa mutumin da ya zagi annabinka wacce tattaunawa kuma saboda haka babu wani abu sunan shi hurriya mutlaka yanci sakakke mutum ya yi abin da yake so ko jirgin sama a sama ba ko ina yake bi ba akwai iya hanyar da aka yanka masa ne yake bi to ashe komai yana da yana da yana da iyaka kowane abu yana da limit <coughs> to haka babu maganar cewa a yi hujja da kaddara a komai komai kai shikenan ka ce kaddara komai kai ka ce kaddara a'a akwai abin da yake kaddara amma kaddara ba ita ce kuma abinda za a fake da ita wajen yin sabon Allah madaukakin sarki ba saboda haka za mu kwana a nan insha Allah sati na gaba za mu ci gaba mu saurari Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah inda yake ƙara warware mana batun hujja da kaddara da batun saba wa Allah ko kuma ɗaukan komai mutum ya yi Allah ne ya yi ko kuma ɗaukan cewa akwai wani mutum da zai kai wani mataki dukkanin ibada ta sire da kansa kamar yadda suke cewa matakin da alhazir ya kai kenan ibada ta sire daga kansa ya zama da zai iya kisan kai zai iya huda wa muskinai a jirginsu zai iya yin komai annabi Musa shi yake bin shari'a shi kuma alhazir yana zan hakika za mu je <clears throat> maganganu da shekul Islam Ibn Taymiyyah a karatu na gaba insha Allah sallallahu ala nabi Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين wani ya ce a bambance masa tsakanin ibnu arabi da ibnu arabi mun faɗa a baya a darasan da suka wuce akwai bambanci tsakanin ibnu arabi ba tare da alif da lam a farkon sunan ibnu arabi wanda shine wanda muke magana a kansa <clears throat> shine wanda yake da aqidar wahdatul wujud akwai kuma ibnu arabi wanda shi da alif da lam a cikin sunansa wanda shine al-maliki wannan malami ne wanda yake malamin shari'a ne wanda ana karanta a littattafansa amfani da su ba shine ibnu arabi wancan mai wancan katubara ba wani kuma yake yana son a gaya masa magana a akan ihya din domin yana karanta sosai ihya din littafi ne da ya haɗa alhaku wal batil akwai gaskiya a ciki akwai akwai kuma barna a ciki shi kansa wannan hada ƙarya da gaskiya abu ne da Allah ya hana wala talbisul haqqa bil batil Allah ya hana hada gaskiya da ƙarya to duk da cewa gazali muna masa uzuri muna ba shi hanzari cikin abin da ya auka na cikinsa na falsafa da da da subanci wanda har ya jaye wasu abubuwa kuma ya rubuta wasu abubuwa ya ulumuddin yana cike da barna akwai abubuwa masu kyau wanda daga cikin yawancinsu daga cikin a littattafan al-muhasibi yake ɗauko su ko motsin kulu na na na na annaki kamar da shekul islam yake faɗa akwai kuma wasu abubuwa marasa kyau suna nan da yawa su ma cike littafin yake da su musamman janibin hadisi kan wannan zero ne kowace magana ya kwamfalo zai ce kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin barnar ya ulum ya ulumuddin na gazali a ta hadisi kamar yadda shi ma yake cewa hajarsa kadararsa ta hadisi ba ta da yawa shi da kansa yana yi wa kansa shaida da haka don haka ya yi ta kawo wasu hadisai marasa tushe marasa asali yana cewa manzo Allah ce manzo Allah ce akan wannan sai ya gina wasu akidu da wasu ibadu na bid'a sannan akwai wasu abubuwa da zaka ji kunyar ma ka karanta zaka ji kunyar ka karanta a cikin iya ulumuddin yanzu a zo a lokacin da gazali yake rubuta iya ulumuddin a a tsakanin lokacin da yake rubuta shi a lokacin ne kuma turawan yamma suke kokarin kwace kudus yana cikin kogo yana ta yana rubutun ya ulumuddin yana gaya wa mutane yadda za su yi ladubba wajen bara adabu tasawwur yana gaya mana yaya waɗanne ladubba ya kamata mai bara yayi أن يكون متذللا متكسرا وأن يظهر المسكنة وأوانا يقن قن تد كي ينون بقعت السينون يقل ها فنشي يمريلي شي أنا كان أنا أقرأ أبواج قول السكرة أنا كان أفضل يا كما تعبرا يقام الإتابة قبائل إبرا مجرد الحاجة a wannan lokacin ana so alamul islami gaba ɗaya a zaburar da ita kai kuma kana koya za a yi fara akwai wasu abubuwa masu muni kwarai da gaske a ciki a wasu laktoci da muka yi a baya akwai wasu abubuwa da na karanta amma na manhajar talafi wanda su suna ganin za su iya karɓo ilimi daga Allah direct ba tare da wai a sa annabi sallallahu alaihi wasallam a tsakiya ba direct za su karɓo abin nan daga zuciyarsu sai Allah haddasa ni kalbi an rabbi to shi yasa lokacin da ya shiga magrib malaman magrib suka yaƙe shi yaƙi na fitar hankali aka dinga ƙona shi a magrib almadari har littafi akan wannan su alqazi iya mai shafa da muke karantawa sun yaƙi littafin yaƙi ba kaɗan ba bai samu kafuwa ba sai da ibnu tomar ya kafa gwamnatinsa shi kuma ibnu tomar almajirin da zalimi to nan da iya ulumuddin ya samu ya samu kafuwa to idan wasu suna kare iya ulumuddin cewa akwai wasu abubuwa na tarbiyyar zuciya na abin nan to ai a cakuɗe suke da barna kuma idan kai kana gane cewa ah, abu kaza gaskiya ne abu kaza kowa ne zai fahimci wannan akwai mu Jamaluddin al-Qasimi yayi kokarin ya rereye shi ya tace shi ya rubuta wani littafin Mau'izatul Mu'minin dan karami tace wai ya tace abin nan amma ba ga yadda ya motsi ba abin da yake cikin sifili hudu ya motsi ya dawo dan kankani ma'ana duk sauran ina suka tafi ba su da kyau to kaga irin wannan baka iya zuga mutane kace su karanta ai akwai abu na gaskiya akwai wanda yake za a karu da shi ba za ka iya ba kowa zai iya ware wannan abun ba ni abin da nake bada shawara ɗalibin ilimi idan ba mutamakkin bane a cikin aqida bai kafu sosai a harkar aqida ba bai kafu sosai a harkar hadisi ba bai kafu sosai a harkar shari'a ba to kare karanta ya ulumuddin in eh, yana jin ya san waɗannan abubuwa saboda haka zai iya ware tsakuwa guri guda ya ware tsaba guri guda to ba laifi ya karanta amma in ba haka ba cikin abin da yake ya zo a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da littafin ilimi ya ishe shi ya wadatar da shi kan abin da zai tarbe zuciyarsa na'am kafin ya ratu ya tuba domin ya gama rayuwar cikin ilmul kalam bai tsaya ya karanta hadisai ba bai tsaya ya ya karanta sunna ba karshe kuma duk ya fahimci cewa duk magabniya kawai yake na ɓata lokacinsa bayan kuma rayuwarsa ta zo karshe daga baya ya koma ya kaura cewa komai ya ɗauki matakai matakai wajen ya fita daga cikin abin to amma kamar yadda almajirinsa ibnul arabi ba ibnul arabi ba ibnul arabi shi wannan mutum yake faɗa a cikin littafinsa a na tuno sunan littafin zan faɗa abinda yake faɗa a ciki yana faɗar cewa almajir malaminsa algazali ya haɗi falsafa ya haɗi falasifa sai kuma lokaci ya yi da zai amayar da ya kasa amayar da su dai sun zama cikin sun zama jininsa ya zama wannan ne iliminsa saboda haka <clears throat> ya tuba daga ƙarshe ya bar abubuwan Samu abubuwan da ya rubuta kuma suna na ana karantawa to ga wasu tamka tambayoyi a gaba na ba gama ba insha Allah sati na gaba in ba manta ba mu gaba da an su صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم